gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. alaikum kuma barka da juma'a shirin yau da gobe kuke saurara da wannan la'asariyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari auna. aikin san amina ko masu sauraron mu ma san wannan rana ta juma'a shirin namu na yau da gobe yana magana ne akan abubuwa da dama waɗanda suka hada da nishaɗi al'adu tarihi kai har ma kin san mukan taɓo magana da ya shafi addini. To kin san yau kuma 28 ga watan Yuni na wannan shekara ta 2019 za mu ci gaba da wannan tattauna da muka faro a makon da ya gabata na masarautar Bauchi. To kin ga yau ma dai kamar ne jiya eh, ne to <laughs> lallai. sarkin bauchi duk inda ya daular usmaniya sarki ne wanda ke da cikakken iko a kasan kowaye a daular usmaniya wannan shine ba da dama ya cire sarkin garko ya naɗa sarkin bawansa kuma kano sarkin kano ya tabbatar da wannan abu ya daidai bisa tsari ita daular usmaniya ba ana masu kyari da yakubu ci garin wani naka ba mai ci ku binciki tarihin garin Bauchi. Idan masu sauraro ba su manta ba a satin da ya gabata ne muka faru da tarihin masarautar Bauchi kuma insha Allahu a yau ne za mu je karashen tarihin daga bakin wakilin ajiyar tarihin Bauchi. To aikin san Amina za mu so kuma mu ji wannan tambayar da muka yi masu masu sauraron mu a shafinmu na Facebook. Amina ina gani abin da ya kamata mu yi kamun mu tsandama cikin shirin kamata ya mu dan tuna ma masu saurare tambayar da muka yi musu a shafinmu na Facebook sannan kuma mu amsa abubuwan da suka aiko mana wanda idan ba ku manta ba mun tambaye ku dangane da cewar Baucin Yakubu bauci naman ƙeya ga, ga kitse ga tauri sai muka ce muku me kuke me kuka sani dangane da wannan kirarin da ake ma ita uh, wannan masarauta ta bauci. Ga kuma yadda kuka amsa mana wannan tambayar. To Celestin John ce mana yayi abin da ake nufi da wannan kirari shine suna da kuɗin amma hannunsu su ne ba su bayarwa. To, ko ne gaske wannan magana? <laughs> To lallai, to kin ga shi ma wari malam bare, bare zuwa Nijar. to Allah ya sa na faɗi sunan nan daidai ya ce ha ha ha ha yau da gobe kenan mu dai muna tare da ku a yau za mu kasance tare da rediyon mu domin jin yadda wannan tattauna za ta kaya. To shi kuma Musa Muhammad cewa ya yi abin ake nufi shine jajircewa akan abin da mutum ya sa a gabansa. Ina ga dai to Yusuf shi ma za a iya fassara shi a haka ɗin da ko? To lalto ba mamaki. <laughs> to kin ga swedish G bare Bauchi cewa. Swedi ina son sunan nan eh, na <laughs> to lallai ya ce ni ma dai ga na haifaffen garin bauchi kuma na jima ina jin ina ji ina neman sanin wai a ma'anar wannan kirari da ake wa ita wannan jiha da fatan za ku ainihin sanar da ni in san me ake nufi da wannan karin magana. To Allah ya sa, Dauda Hudu Unguru kuma ya ce, to Hausawa dai kan ce labarin rafi sai dai a tambayi agwagwa. Idan labarin ake so, don haka wannan amsar ta ‘yan Bauchi ne. To Allah sa ‘yan Bauchi sun ansa da wannan tambaya a shafin namu na <laughs> eh, Facebook. Kuma ku ansa ba to ku je ku ansa. To lallai ka. <laughs> To aikin kin ga Baba Isa shi kuma kin gana shi fahimtar ba cewa wai ai mutanen bauchi wai wannan kirarin wai yana nufin wai bakar rowa gare su bakar rowa kai kuma baba isa <laughs> to gashi kuma abubakar kainuwa shi ma ya ansa amsar shi kaman dai yana kama da na baba isa ya ce ga kitse ga tauri ga dukiya sai rowa to fa To bari ki ji shi kuma. To ai baci ko dai yan mata ne kuke haka ko za a bude wa yan mata layi mu ji ko meye ne wai. To ina gani fa kila. <laughs> To kin ga wannan shi kuma Babani Basko Azare cewa ya salam yau da gobe. Duk da cewar ni dan jihar Bauchi ne, ban san wani abu dangane da wannan kirarin ba, sai dai zan kasance eh, sai dai ku gayyato mana masana don su yi mana bayanin wannan. To kin ga shi ma kan shi yana nuna eh, bai sani ba. Eh. To sai kuma Isa mai gari Nijar, shi kuma ya ce salam ni dai ina muku fatan alkhairi. To mun gode Malam Isa. To shi kuma Shehu Adamu Adamu Jau cewa ya to ni dai na san ana cewa Bauchi Baucin Yakubu kuma Bauchi gari garin masa amma ban san da wani kirari na daban ba hasali ma yau zan kasance tare da ku don jin uh, wannan uh, kirari daga ina ya samu asali. To sai kuma Usman Manika mai ruwa road funtuwa eh. Allah sa na faɗi sunan eh, ka daidai. yake Usman Manika mai ruwa kin san shi ma ai kusa yana kokarin ko muna da wasiku ko da yaushe. Wa ba dai. Ya kware da gaske. To shi kuma to ina ga dai ya fara turo mana a yau da gobe. To to ba mamaki. Shi kuma ya ce hakika wannan kirari na Bauchi sai dan Bauchi wannan amsa da alama sunan ya dace da garin. Eh, to ai yanzu kin sani amina kamun in ƙara gaba bari in karanto wannan zungureriyar wasiƙa ina gari wannan dan bauchi ne da yanda ya lokaci eh, ya tsaro mana wannan bayani <laughs> kuma kin ga ai yayi bayani in muke ta mutanen mu suka ce kwatta hilla to yayo bayani to na yankin ku na can sakwa take nan to lallai <laughs> ba kika ji an ce kwatta hilla to ana nufin an yi shi ɗaya bayan ɗaya kenan an fayyace komi kenan to mu cikin abin nan to to shi Muhammad Dahir uh, Ibrahim cewa abin da ake nufi da wannan kirarin bauchi naman naman keya ne ko mm. uh, sannan kuma ga tauri ya ce ma'anar naman kai da ake nufi shine za ka ga kitse fari idan ka duba shi sai ka ga kamar ba zai yi wata wahala ba wajen gutsara eh. eh. amma kuma sai ce to shi kuma kitse da ake magana anan ana magana shine wannan kitsen da ake nufi za ka ga daga nesa za ka kalle shi amma kuma za ka ga yana da tauri wajen taunawa. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinku. jama'a yanzu kuma bari mu je ga hirar wakilinmu na sashen Hausa a Bauchi Abdulwahab Muhammad da Alhaji Ado Garba wakilin tarihin Bauchi kuma shugaban nemowa da adanawa. To sai kuma a alif to lokacin shi Usman na nan ana dan samun dan hatsaniya haka dan maganganu dai tsakanin shehu da shehu usmanu da aminu alkanami to amma bayan bello ya zama sarkin musulmi to sai wasu daga cikin wanda suka yi amana da shehu usman suka kwanci amana to sai fara ya su gadan gadan to a lokacin suka yi um, suka yi kungiya suka samu shehu aminu alkanami suka ce masa su sun yi amana da shi amma ga bello ya zo ta kan su ba gaira ba dalili kuma su musulmai ne saboda haka ya taimake su ya cece su to a nan lokaci shi shehu aminu alkanami ya husata da ya husata aka ce tashi tafi makka je shiga halwa kamar da yanzu sarkin gwandu jokolo yake faɗa ya kawo a wani hira da aka yi da shi yake ce ya shiga halwa na wata uku mu dai mun san ya shiga halwa mu san adadin kwanakin da ya ba amma sarkin gwandu mai murabus jokolo ya ce ya shiga na awa uku na wata uku ya yi murabus yana roƙon allah ya bayi sa'a kan du ba wani ba fulatini da wannan dabla haɗin to shi ko mali kuma kaga ba fulatini eh. ba kaga ba ya ci kenan to shi kuma da ya tashi shirya yaƙi sai ya turo wasiƙa wa bello akan da ya zo yaƙe shi kuma da fara yaƙan daula usmaniya ta cin sassan daula usmaniya din to kasancewa haka shi kuma muhammadu bello shi ma ya shiga nashi irin halwa din daga ce da yake kasan waliyai ne wa'ina mutane eh, allah ya sanar da shi ga abin da shehu aminu alkanai mai roƙa sannan kuma ya nemi gano ga yadda za a tsara abun daga babu wani wanda zai tsara wannan abun sai malam yakubu to shi ya rubuta ma mali yakubu wasiƙa akan cewa ya bar duk abin da yake ya zo ya tsare shehu aminu alkanami domin a lokacin yana das yana dutsen das ya sansani a das Katanga yana yakan das a to masa da wannan wasiƙa sannan sai kuma daga ciki a shehu usman da dama taɓa gaya masa cewa an taɓa gaya masa a wasu arna a kudu da ƙasansa wanda ba zai ce su a yaƙi ba wanda ya gwada kamar su da ne amma shehu ya masa albishi cewa ko bai ɗauko ma za su musulunta to haga sai daga baya lokacin Usman Malaika kusan duk garin gaba suka musulunta kaga ba a yaƙi da su ba musulunta da su da yaƙi ba eh. sai a cikin ruwan sanyi Allah ya sa imani a ruhin suka musulunta to da ya bar wajen sai taso ya tara tawagar yaƙi sannan kuma sarkin musulmi ce duk sarkin da ke kusa da shi ya bi sarkin bauchi in bai bi sarkin bauchi ba zai halaka eh. to a lokacin shehu aminu alkanami ya taso da sansaninsa an ce kowane irin gashi yana da dawaki dubu arba'in shi kuma mali yakubu gaba daya da ba su wuce dubu ɗari biyu ba kamar yadda temple ya kawo a cikin wani rubutunsa da ya na bauchi emias. to a lokacin da ya tashi ya je ya tsare shi a wani gari da ake kira fake wanda yanzu tana jihar jigawa wanda aka tsaye aka yaki a wannan waje to wani abin al'ajabi a wannan lokaci lokacin da shehu usmanu yake da rai mali yakubu na kato a jansa mahaifin mali yakubu ya rasu a bauchi sai ya gaya wa mali yakubu daga nan aka yi kwana arba'in ne daga bauchi zuwa sokoto da kafa kenan aka yi ta darazau a ta kano a ta gari mai duwatsun nan kwatarkwashi sannan a bulla da sokoto to lokacin ya ce masa babansa ya rasu amma ya je gida ya je ya ga babansa ya dawo amma idan ya tashi dawowa a cikin gado zai samu an tara kayan gado duk gaba da sa in ya je kar ya dauki komai a ciki ya dauki kwari da bakansa to kuma da musulunci ya yadda bisa irin ilhama irin na shi usman dan fodiyo ya gano cewa kwaje da bakan shi zai masa amfani ba wa'ancan kayakin da ba dukiyan ba tunda ya da shanu ya da raƙuma ya da dawakai ya da sutura da komai da komai kaga dukiya ne bari mai yawa to yan uwan su suka raba dukiyan shi yace shi wannan kawai yake so a ciki ya yafe musu wannan dukiya to daga ciki wannan kwali da bakan da ya tafi da shi wajen shi usman dan fodiyo sai ya masa addu'a a jiki su goma sha hudu ne sai raba guda bakwai ya addu'a daban ya raba guda bakwai addu'a daban sai ce ka adana wa'annan su da su zama garkuwa wa daular usmaniya ko su ne wanda ake kira zabgai da ƙara dangi eh su ne addu'a ɗaya ana kiran ta zabgai addu'a ɗaya ana masa masa ƙara dangi to shi zabgai din kifiya ce wanda daga tana da faɗi tana da kunne guda biyu ita kuma zabgai ƙara dangi siririya ce kamar kusa tana da tana da kunnuwa guda uku ne amma a gefe guda sifan su kenan da suke to sai ajiye wannan abubuwan to lokacin da sarki musulman da bello ya ce wa malam yakubu ya je ya tsare shehu Aminu alkanim ya ce masa akwai wasu kifiyoyi wanda babana ya maka addu'a a jiki kaga wani al'amarin mutanen nan shi bello bayina aka yi addu'an nan bai sani bayina aka yi wannan abin amma Allah ya sanar da shi ga yadda abubuwan da su kasance ya ce a cikin shi malam yakubu ya ajiye su ma eh. bai amfani da su amma sai bello ya ce masa ka ɗauki wannan kifiyoyin hmm. guda bakwai da wannan guda bakwai wanda babana ya maka addu'a a jiki ka tara mayaka 'yan ƙasa maharba masu harbi da kwari da baka ka samu kasko ƙato a zuba ruwa a ciki sai a ɗauko wannan kifiyan sai a tsoma guda bakwai a cin guda ɗaya a samu wani kasko ma a tsoma guda bakwai a cin guda ɗaya shikenan sai maharban kan nan kowa ya zo tsoma kifiyoyinsa a ciki to wannan dafin shine zabgai wannan dafin shine ƙara dangi da su da ka yaƙi shi wa aminu alkanami to da aka tashi a fagen yaƙi madaki hassan ya zo ta kokarinsa yana ta kokarinsa yana ta kokarinsa har aka zo matakin da ya kashe madaki hassan shi shi aminu alkanami eh. da ya kashe madaki hassan har ta muna sun kashe malam yakubu to a lokacin kuma akwai wani balarabe da ya san malam yakubu ya ce wannan ba malam yakubu ne wannan madakinsa ne to lokacin gaban su ya fara faduwa to da aka zo dama da tsarin daga madaki sai sarkin yaƙi sannan sai malam yakubu to malam yakubu da ya ji an ce an kashe madaki hassan sai to sarkin yaƙi dawo baya saboda shi ma kada kashe shi eh. to a lokacin mali yakubu sai fara aika da zabgai da ƙara dangi to ita ƙara dangi din nan eh. idan aka harbi mutum daya idan danginsa sun kai dubu a cikin wanda suka zojen yakin ba sai an harbe su ba su mutu da eh? su mutu abin su ba sai an harbe su ba ina aka harbi mutum ɗaya da kifiyan ƙare dangi in akwai mutum dubu danginsa ne ma'ana jinin su daya da shi a ce da kakansa kaka kaka baba zuriyan duk gaba ɗaya in aka harbi mutum ɗaya to duk zuriyar da suka zanda su mutu ba sai an harbi sauran ba ƙare dangi kenan ita kuma zabge idan aka harba ta wanda ya ji wucewanta zai zabge ne naman sai dawo kwarangwal wanda ya ganta naman sai dai zabge ne dawo kwarangal wanda ya samu zabge din naman sai dawo kwarangal ne wanda ya ga wanda ya zabge shi ma zai zabge to wannan eh. shi ne ake kenta zabgai mutane ne suka sa musu ba wai shi shehu usmanu bane ko malam muhammadu bello ya ce musu zabgai wace kara dangi eh, eh, eh. mutane ne suka sa mu dafin su wannan sunaya to shine aka samu zabgai aka yaƙi bare bari da shi a kore su so gudu da yake ba wai an tashi an je har can borno bane aka je aka tinkare su aka yaƙe su a'a sun taso ne da su zo har sun kori irin su haɗe da sun gudu irin su katagun su mai saudu sun tafi kano ma sun fara watsewa sun fara barin garuruwa sannan sai zo tsire su a wannan wajen ya yaƙe su da yaƙe su so ga tashin hankali so ga bala'i ya suka watse so gudu da so gudu shehu aminu alkanami an ce ya bar takalminsa ya bar ƙur'aninsa ah, eh. ya bar tambari ya bar takobi eh. ya bar akwashinsa da namansa na akuya eh. ya bar tantinsa ya bar abubuwa da yawa ya tafi ya bari sun zuba da dukiya da yawa suka tafi da shi abinsu to mali yakubu ya ibi wa'annan ya ibi wa'annan kayakin gaba daya mm. ya tafi da shi sokoto wajen sarkin musulman da bello akwai bature charles and coley wanda suke imajinin ya za a ce mutum mai mutane kaɗan ya ci mutane masu yawa to wanda da yake ba san tarihin yakin badar da yake ba eh. sannan kuma a the same time suka sake cewa sun ga mali yakubu da bare bari ya kama su wajen mutum sama da hamsin eh. wanda tafi da su a matsayin ganiman yaƙi eh. to kaga magana ya yi sa'a ma juna eh, sun ce suna gaya zai mutum kaɗan ya ci mutum bai kuma sun sun gashi da bayi da ya kama bare bare zai tafi da su eh. to amma dai abin da ke zuwa shine a wajen da yake musulmai ne da suka tafi can shi Muhammadu Bello ce a sake su zama free kana taba su a kara mai da su bayi sannan kuma wata baturiya mai suna Jim Boyd ta ce ta gani a cikin magazin na Mr. Clapperton wanda ya rubuta cewa shi yana Sokoto Mali Yakubu ya isa garin ya isa daga niman da ya karɓo ya iba na shehu aminu alkana mai tafi da shi wanda a ciki ya isa ranar 11 ga watan uku a 1827 yakin kuma an yi waren farkon eh, waren disamba 1826 hmm. hmm. amma da ya zo ya huta sannan ya koma tafi da ganima ya tafi da shi to zuwan da ya yi da wannan tambura na azurfa na shehu aminu alkana da kayakinsa da sauransu to sai ya ɗauki wannan eh, sai sarki musulman wadda bello ya ce masu to bisa irin namiji kokarin da ya yi ya ba shi izini duk inda zai shiga a daular usmaniya ya buga tambarinsa tambarin shi tambarin shi Muhammadu Bello ya karbi tambarin sarki Muhammadu Bello ya karbi tambarin to amma in riwat wato kaman sakamakon alherin da ya mm. kawo daular usmaniya mm. an ba shi dama duk inda ya shiga a daular usmaniya ya buga tambari wato ma'ana eh. duk inda ya shiga daular usmaniya shi sarki ne ya kare wajen hmm. kuma dama tsari na dole usmaniya kana buga tambari ne a garin ka ko a garin da ka ci da yaki eh. sai sa da kafin a zo a samu shi kuma ko ina shi ko ina a dole usmaniya zai shiga ya buga sa. ko shi ne sa aka ce shi ne sarkin yakin duk a wannan lokacin ne da mu zo kan wannan mataki da ya ba shi wannan izini na buga tambari a daular usmaniya a ko ina shi ya sa mala duk garin da je dai buga tambari a garin a matsayin sarki mai cikakken iko da garin na daga cikin dalilin da ya sa wani lokaci ma sarkin bauchi yaku mai gari ya taba zuwa garko sarkin garko ya sauke shi a gidan sarkin fawa ya ci da sarkin fawan ya ci da sarkin garko a sauta ya da sarkin fawan ya da sarkin garko sarkin kano kuma ya amince da wannan hukuncin saboda shi sarki ne mai cikakken iko a kasan kowane ne ne shi yasa ake ce yakubu ci garin wani ya ci da sarkin garko sarkin garko ya da eh. sarkin fawa wanda aka sauke shi a gidan. Eh. malam ahmad baita wanda malamin sarkin garko ne ya bani wannan labarin na sami shi a rubuce to sarkin bauchi duk inda ya daular usmaniya sarki ne wanda ke da cikakken iko a kasan kowaye a daular usmaniya wannan shine ba da dama ya cire sarkin garko ya nada sarkin bawansa kuma kano sarkin kano ya tabbatar da wannan abu ya daidai bisa tsari ta daular usmaniya to bayan ya tafi bayan wannan kuma sai ya zamanto ana masa kyari da yakubu ci garin wani naka ba mai ci kaga wajen ya zama sakamakon wani nasara da ya akan mm. shehu aminu alkanami sannan kuma daga cin abin da ya bashi a jikin tambarin saboda kada ya ci shehu aminu alkanami ya rika dauka ya fi kowa mm. sai ya bashi abin da ya a a tambarin a rubuce in ana buga sai a ce la ta latata la ta tajabbar innaka abdun lasta bi shay'in wato tambari na gaya mala yakubu kada ka yi girman kai kada ka yi jabberanci kai bawa ne kai ba kowa ba saboda ya ci aminu alkanami wanda babu wanda ya sai ci shi a lokacin to ya ci shi kuma kada ya dauka shi ya fi kowa to sai ba shi wannan abin da tambari ke gaya wa malam yakubu kenan hmm, to bugun tambarin da muke eh, kenan sautin tambarin kenan eh. la ta takabbar la ta tajabbar innaka abdun lasta bi shay'in idan ka sa shi da ka ji abin da ke faɗa kenan hmm. to wannan shine ba dama wanda shimali yakubu ko kuma ce masautar bauchi ita ce ta rike daular usmaniya wanda kasan ta wanzu har wa zuwa yanzu ake da sarakuna a arewa wanda suke karkashin daular usmaniya kuma wani abun da zai baka al'ajabi wani abin daɗi idan aka ce maka bauchi a wani lokaci a rankin yadda shi usmanu ya yi daga muhammadu bello sai sa sarkin gwandu sai sa sarkin bauchi daga sai sa sarkin Gwandu sai sa sarkin Bauchi wato abin da ya faru a 1933 eh. lokacin da shi sarkin Bauchi ya Yakubu mai gari ya zamanto baya biyayya a turawa duk wani abu da suka kira shi yakan ce ba zai ba eh. ya ki ya tura wasu wakili wasu za su fi Ingila suka ce to ga sarkin Bauchi shi ba zai je ba eh. sai suka dauki Abdullahi Bayero sai suka tafi da shi to da lokacin suka yi rankin nasu a start sai suka mai da bauchi afta abdullahi bayero mm-hmm. afta kano eh. to kaji yadda abin ya faru kenan mm. to kuma sai zama to aurata ya shiga tsakani shi kuma sarkin bauchi ya kuma sai ya kafa saboda na auren yar abdullahi bayero domin da in ya je kano ya yakan wuce sarkin kano ya bi shi a baya wani tarihi ya bayyana haka eh. saboda haka based on wani abubuwan da aka yi sai aka yi rankin ɗinsa afta sarkin kano to daga baya kuma bayan an hada kasan gaba daya an fara magana eh, house of chiefs da aka dauko sarkin musulmi aka dauko sarkin boshon borno tun da shi ma daula yake rike da shi sai aka dauko gondo sai aka dauko no sai aka dauko sarkin bot sai aka sashi a tsarin yanzu shine fit in ranking a hierarchy na sarakuna shi na biyar to wannan shine a takaice irin abubuwan da suka faru to eh, ana ce ma sarkin bauchi kowane sarki kuma ma akan ce masa shine sarkin yakin daular musulmaniya eh. kaman shine fifice ne a yakin ko kuma dai irin yadda ya gwagwarmaya ne wajen kare wasu masarautun wato abin da ya faru ya samu wani lakabi shine lokacin da bello lokacin da ya ci borno saboda lokacin da kamar na gaya maka tun lokacin shi usmanu duk wani abu da ya zo ya taba daula wanda kamar yin cewa babu central army to amma shi sarkin bauchi yana da techniques wato kwarewa dabaru na yaki kala-kala daban-daban to duk wani abu ya taho zai taɓa daula gaba ɗaya in an so a tura mutum guda ne akan tura sarkin bauchi ne ko da a ce za a tura su sarakunan da yawa za a ce sarkin bauchi ya jagoranci yakin a je a yaƙi mutanen to wannan abu ya sa bayan ya yaki kwararrafa ya yaƙi bana gaɗan bakura ya yaki shewa amina kanami sarkin musulmi lokacin da ya je daga nema a lokacin da ya ce ga sarkin yakin daular usmaniya sarkin musulmi muhammadu bello abin da ya fara ambato wa sarkin bauchi kenan da ya gan shi da wa'annan abubuwa ya ce wa jama'ansa ga sarkin yakin daular usmaniya to daga nan kuma ya zama duk lokacin da aka samu sarki a bauchi ya samu sarkin yakin daular usmaniya ba kamar yadda aka ba mu sarkin yakin sarkin musulmi ba akwai sarkin yakin sarkin musulmi wanda an babba masu dan waire an ba wasu tukur dan bello wanda ya zama sarkin kano an ba wasu sarkin gombe bubayero an ba wasu muhammadu bawan goda sarkin kware an ba wasu sarkin marmaran madarunfa an ba wasu muhammadu namoda duk an ba wasu sarkin yakin sarkin musulmi amma sarkin bauchi sarkin yakin daular usmaniya ne galibi kuma su wa'ancan suka yi bajinta ne a wani yaƙi da ake na gamayya wanda suka je saboda suka taya sarkin musulmi in yi ƙoƙarin ka sai baka sarkin yaƙin sarkin musulmi hmm, kamar nasiru kabara ma sarkin musulmi abubakar ya mafarkin cewa shehu dan hudu ya ce ba nasiru kabara sarkin yaƙin sarkin musulmi ya bayi sarkin yaƙin sarkin musulmi saboda ya da rikar kadariya da yake hmm. kamar sani amir bakura lokacin da ya introducing jihad a shari'a hmm. sarkin musulmi ya bashi sarkin yaƙin sarkin musulmi saboda aka wani sauta ce wancan wanda take ko ina akwai irinta amma na daular usmaniya tana bauchi ne kawai to eh. a gan dai cewar wannan wasu kana da zahirin ka gansu ka je wurare mm. sannan kuma akwai karance-karance da ka yi mm. wani bayani za ka yi wa kaman matasa masu zuwa nan gaba shekaru don saboda wannan abu ne wanda yake na shekara aru-aru da kake mana bayani. Mm. ato ai babban magana da matasa shine a yanzu wanda babban wanda da ja hankalin suna gwamnati yawa allah misali mu bauchi idan ka duba lokacin da aka kawo irin university university nan jami'o'i ba mu da convention university a bauchi sai yanzu lokacin isa guda da ya zo ya yi state university har yanzu kuma ba a offering history as a course a wajen to kuma idan ka duba misali a dokan da ta kawo jihar bauchi akwai history and culture beru wanda kotuna na ba ta existing idan ka duba misali ka an sokoto akwai wazir jini da sarkar biru in ka duba kaman Kano akwai gidan dan Hausa akwai irin su gidan makama in ka duba su Maiduguri suna da shi in ka duba Jos Museum duk irin wannan eh, culture and history Beirut din nan a wajen ake tattara tarihi kala kala kala kala akan samu masu bincike su su nazari suna tasa wajen to inda gwamnati hankali ta da koma ta zo ta irin wannan abubuwa to matasa da su san tarihin su domin in ka san tarihin ka shine da ka san kai waye domin ni a gona abin alfahari ne a ce kai mutumin bauchi ne saboda inda ka je kai gwarzo ne hmm. kuma kai jarumi ne to amma baka san tarihin ka baka san kai waye ba saboda haka ina ga da gwamnati za ta inganta tsari na tarihi da sauransu hmm. kamar irin yadda muke shirya mu a bangaren masarauta hmm. muka shirya research center da sauransu wanda duk abubuwan shi tarihin mu da shi a ƙasa da mu iya bada shi to shi ma irin wannan abubuwan duka idan aka ce an bunƙasa irin wannan abubuwan duka to muna ga mutane sun tarihin su fiye da yadda suka sani a yanzu kuma wanda zai taimaka mutane su samu nagarta san su waye kuma san abin da ya kamata su yi domin in baka san tarihin ka baka san daga ina ka fito ba baka san ina kake kuma baka san ina zaka je ba saboda haka mutane suka san tarihin su aka inganta tarihi ya bunka sosai to wannan na daga cikin abubuwan da zai sa mutane san su waye su gyara ɗabi'unsu su gyara halayen su su inganta rayuwarsu wannan shine babban jigon bayan rayuwa na matashi mm. yanzu dan so sani shin wannan zabgai daga dangin kwa akwai har yanzu akwai suna nan mhm. suna nan tsawiyar ga dangi a fadan suna nan a fadan mai wata ba sarkin bauchi suna nan a ajiye sai dai ba mu badawa a gani ba mu badawa a taba mm, sai an kai sa idan ka gani ma yawa saboda mun ka ganin in kai abokin gaban mu ne ba mu san me zai faru da kai ba tabawa kuma kar dafin ya taba kawai ya je zama ka matsala amma ah, mun san da muke daukan su mun san da muke ajiye su kai ma da proposal idan muka shirya galari din mu mm. za mu dauki hoton su sai mu ajiye hoton a galari din idan ka zo ga sunan da ka gansu eh. to na gode wakilin tarihin bauchi to masha Allah ku buga mana tambaran garin mauci gari ya kamata mu karasa karanta wannan sakon Muhammad Dahiru Ibrahim. Ko eh, inda yake cewa um, ga kitse ga tauri yadda ya fassara mana ya ce shine wannan kitsen eh, da kake masa kallo zai yi daɗin taunawa daga ka saka shi a baki sai ka fahimci wahalar da zai baka wurin sarrafa shi a cikin baki to shine ya ce shi ɗan bauchi eh, za ka ga kamar za ka iya nasara a kansa wajen bangarori da dama da suka hada da jarumta ilimi addini da ma zamani eh. to amma kuma idan ka gwada sai ka ga abun ba haka ya kasa ya ce to wannan shi ne takaitaccen bayani akan wannan kirarin na bauchi kwarai da gaske shi kuma bako umar kandilwa bukar ya ce tare da musa maina kandilwa bukar suka ce yau da gobe sai allah a gaskiya in ba ma shishigi muna tare da ku a akwatin rediyo da fatan da ya amsa musu tambaya da ku. Eh, to kin ga bari in tsallake in karanto wannan wasikar ta Aisha usain dan Dangote Karasuwa da kuma Zainab Ibrahim Musa Wada waɗanda suka ce gaskiya mu dai a wannan kirari na ba su taɓa jin wannan kirarin ba kuma za su kasance tare da mu don su ji ina wannan asalin wannan kirarin ya fito to ni da ina da kawai bauchi ba ta da ruwa amma na taba wani saurayi da fauci mai ruwa to masu sauraro dai a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa muke sallama da ku a hutun karshen mako lafiya na zaki har da kyarkeci